أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو <coughs> آه Mana shida ne ga watan rabi'u ne a jumada asaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da a ashirin ga wata watan ɗaya shekara da 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko shine littafin wato a shi shi'a su'alin wa jawabin sai kuma littafin tambihu ulil albab wannan shi ne majalisi na 90 a da tara. a jama'a muna muku albishir cewa an buɗe suna cibi kano kuma wannan suna cibi kano din suna ƙoƙari. wajen ƙoƙarin kawo duk wani darasi da muke ilka'i wanda ma mutane ba su sani ba da haka mutane su yi ƙoƙari kowa ya garzaya wanda duk ba shi da sunna tv kano dinnan a talabijin ɗinsa ya ƙoƙari ya tabbatar cewa ya kamo sunna tv kano a akwatin talabijin ɗinsa da haka fatan alheri zuwa ga ɗan uwa dr abdulsalif allah ya saka masa da alheri sana abu na biyu akwai <coughs> sarki zaki sarki zaki wani ibtila'i ya same shi wannan majalisi wannan makaranta tana mika sakon jajantawa zuwa gare shi akwai wata yarinya ne asalinta kuma ma mareniya ce suka zo suka ɗauko ta ba ta da iyaye sai zamanto bayan da suka saka ta a harkokinsu a inda aka sa ta shago ne wajen sai da kaya da jiran kaya sai zamanto tana ɗanyin 'yan sace-sace haka ta saci nasu na jama'ar ma da suka shigo za su yi wani abu kamar an zo da yarinya da ɗan kunna a kundanta ko sarka sai ta mamaya sai ta ci so tare da haka dai ba su kore ta ba amma tana zaune a wani guri su suke ɗaukar nauyinta da komai sun buɗe wani shago wannan shagon sai zamanto sai ba su yarda ta alaƙa da shago ɗin ba sai suka ɗora wani ta yadda labari ya zo min na gani an turo min da daddare ta tashi ta tafi ta ɗauki fetur ko kalanzar ta je ta kunna ma gurin wuta ta sisi kyamara da yadda labari ya zo min kayan da yarinyar nan ta je ta ƙona ya kai kusan kimanin naira na wajen miliyan 300 a kudin najeriya sau da haka wannan babban asara ce kwaran gasken gaske na ga dauriyarsa wallahi duk wannan program ɗin da koga yana yi kwanan nan tare da wannan musibar na ce wannan wani abu ne ya faru ai wallahi sai zuciyarsa ta buga wallahi so saboda haka wannan makaranta tana mika sako na jajantawa zuwa ga shi dan uwa sarki zaki muna maka addu'a Allah ya ƙara maka haƙuri akan wannan musiba sannan Allah ya baka ladan da yake ba bayansa da ya jarraba da musiba sannan Allah ya tsare aukuwar haka nan gaba sannan kuma Allah ya buɗe maka ƙofofin arzikin fiye da yadda kake neman arziki sana abu na biyu <clears throat> mun zo mun yi karatu a nan wajen mai sakin sakon fatan wato godiya zuwa ga mai magana da yawun shugaban ƙasa yanzu mun samu labari gwamnan jihar Ondo ya ba da notis a jiharsa cewa nan da sati ke fulani su fita su bar jihar. Duk da gwamnatin tarayya ta fito ta faɗi matsayinta shi kuma ya faɗa ya ce babu uban da ya isa eh, ya hana shi zartar abin da ya niyar zartarwa. A irin wannan kaga Obasanjo din lalacewarsa da aka samu matsalar insecurity a Jos kowa ya ga yadda ya taso ya ɗauki mataki akan gwamnan ya kawo state of emergency ya saka in wani zai fito yi irin wannan a Najeriya kasan cewa zai kunna mata ƙasa wuta ne ta yadda ƙasar ba za ta zauna lafiya ba da aka yadda ka faɗa ka ce shi wato mace kuka a dokan Najeriya yana da ikon ya zauna inda ya ga dama su ma fulanin nan a dokan Najeriya suna da ikon wancan fa malamai ne suka yi taro suka faɗi matsayinsu kuma ba su faɗa ba sai da aka taɓa addinin su wannan kuma ba wanda ya taɓa shi kuma kusan yanzu wannan fa ne matakin da jihohin yarbawa suke ɗauka da inyamarai akan fulani to ba mu sani ba a su fulanin nan ba mutane ba ne idan dai maganar da aka faɗa ƙasa ɗe shi, kamata a ce duk wani gwamna da ya ɗauki wannan matakin a sa state of emergency a jihar shi a cire shi daga gwamnan a kawo soja ya rike jihar don jihar ta zauna lafiya haka ya kamata a yi da haka muna jira maga mai girma garba shehu yadda za ka fito ka tada jijiyar wuya da kuma matakin da za ku ɗauka yanzu cewa wannan mutanen sun yi shishigi sun tattaka dokar najeriya sannan kwanan nan kowa ya ga yadda aka ɗibi yaran mutane daga jihar gombe zuwa anambara yanzu kamar yadda nake gani a social media akwai mutum goma sha bakwai daga cikin yaran ma da ba a gano iyayensu ba a yanzu to mai girma garba shehu muna maka fatan alheri wannan makaranta amma za ta sa ido za ta ga ta da jijiyar wuyan da za ka yi akan 'ya'yan mutane da aka ɗiba na mutanen gombe mutanen yankin da ka fito na arewacin najeriya mutanen da musulmi ne suka fi yawa a yankin za mu ga wani ta da jijiyar wuya za ka yi cewa dole sai an hukunta wanda suka ci suka ɗibi waɗannan yara 'yan ƙanana za mu ga wani irin mataki za a ɗauka a kansu ko ko a'a waɗancan su ne mutane waɗannan, ba mutane ba ne yanzu dai mu mun zira muku ido za mu ga ya za a yi wannan shi ne sakon wannan makaranta na yau don wannan makaranta ba ta rasa sako lokaci bayan lokaci ba za mu tafi cikin littafi za mu yi karatu Allah ya sa mu dace malam yake cewa su'al tambaya ta sittin da tara hal qala ku shi'a bi shahadatin salisa shin da gaske ne malaman shi'a sun faɗi shahada ta uku ma ash ne tare da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da manzancin manzan Allah malam ce na eh gaskiya in shi a sun yi haka wa hiya shahadatu anna aliyan waliyullahi ta'ala ita ce shaidawa cewa sai na ali waliyin Allah fa yuraddiduna ha suna maimaita ta fi azanihim a cikin kiran sallar su wa ba'da salawatihim da bayan kiran sallar su ko bayan sallar su wa nuna ha mauta amma suna lakantawa matattunsu. su ta yadda za ka zo mutuwa ana cewa kul la ilaha illallah haka za a ce kul la ilaha illallah Muhammadu, rasulullahi ali waliyullah kenan in ka faɗi la ilaha illallah baka ce ali waliyin Allah bane akwai fari gima ba a wajen sa amma su ta shafa wannan shi ne to shi yasa wannan kwanan nan ya taho kare wannan matsalar ta kiran sallar nan da haka musulmi na wani addini ne na daban yan shi'a na addinin musulunci in shi'a na wani addini na daban qala shaykhuhum al-majlis la yab'udu kawnu shahadaci. shahadati bayin nisa kasancewa kalmar shahada bil wilaya min al-ajza' al-mustahabba lil adhan yana daga cikin wani yanki na mustahabbanci a cikin kiran sallah da shahadati a sheik wal allamatu shahid saboda shahadar sheik da kuma allama da kuma shahid wa ghairihim da wasunsu bi wurudil akhbar biha saboda hadisai sun zo da wannan wannan ya zo cikin biharin anwar a mujalladi na tamanin da 84 shafi na daya babu adhan wal iqama kaga nan suka kawo ashhadu anna aliyan sai yanzu hadda wa auladuhu wa abna'uhu hujujullahi wa ma'sumina hakaza za ka ji an ƙara wani larabci a gani waftara hujjatu al-kulaini an abi abdul an abi jafar rahimahullah annahu qala ya ce wa hashahu falakinu mautakum inda al-maut shahadatu an la ilaha illa Allah kuma tsalakana musu shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan da kuma wulaya. eh a ce qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah ali waliyullah ka kana kin bin sunnan annabi sai Allah ya kawo wani katon banza ya wahalar da kai a je lahira billahi allazi kuma ba lada ka gani abin da nake zo na zo ina tattaunawa kenan ɗazu wannan karatun da kaf sai na kwance kuma in kawo wani abu in kulla wanda shi kuma bai sai kwance ba wanda haka na kalubalance su da suka ce wai suna karɓan addini daga ahalul baiti ne mu muna karba daga sahabbai na karyata wannan magana mu muna karba daga duka gurin muna karba daga ahalul baiti sannan muna karba daga sahabbai amma idan sun isa su kawo mana ayar da Allah madaukakin sarki ya ce a bi su a Qur'ani yayin da muka samu ayar da ta ce a bi muhajir da kuma ansar wannan ya zo cikin furu'ul kafi مجلد نأقو شابي نتمانين دبيو كتاب الجنائز حديثي نبير باب تلقين الميت يقوم تحديب الأحكام بلقى صنان أبايا مجلد نتأي شابي نتأليد تسعين حديث حديثي نشلا كتاب الصهارة باب تلقين المهد المهتدرين وتوجيههم عند الوفاة وما يسنأ بهم وما يصنع بهم في تلك الأحوال وتطهيرهم بالغسل وإسم كانتهم الاقفال وكما وسائل الشيعة مجلد نبي شافي نتعليه إلى عشرين دبيو حديث نبي كتاب الطهارة باب استباب تلقين المحتضر والمحتضر الإقرار بالأئمة عليهم السلام وتسميتهم بأسمائهم هذا هذا مغانا وإقراري شيكا تبتر ka gani ko kuma wadan shi sai zai na cewa wai ku ne bayan bayan bayan abin nan to shine malam yake cewa ma tambaya ta 70 ma taqadu shi a fil irja menene aqidar a dangane da aqida ta irja mun san ana cewa murji'a murji'a ne annahum akharu al-amal am musamma al-iman Allah madaukakin sarki ya ce wa akharuna atarafu bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an to akharuna murjauna li amri llahi innal imana inda murji'a imani a wajen murji'a huwa ma'rifatul lahi shine sanin Allah wa amma shuyukh shi'a fa huwa ma'rifatul imam ahubbuhu ko ahubbuhu ahub shine sanin imami ko san imami kaga su sanin Allah shine imani a wajen murji'a amma su in shi a sanin imami da ai mun karanto a baya cewa inda za ka saba wa Allah kai ma alda an an ji lahira zaka yi amma da za ka yi ma ai ka bar shi dan ka kwaso waɗannan abubuwan ranar lahadi zan zan jibga mai wallahi amma inda za ka yi ma Allah da ka saba ma alin an ji lahira sai ka shiga wuta wali hada saboda wannan ne iftaro suka kirkiri ƙarya alal nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yati wa hashahu sarki ya tabbata ga annabi ya faɗa ka yace hubbu ali hasanatu la tadurru ma hasayya san sai da na alike cawo aikin da duk wani mugun aiki da zaka ba zai cutar da ita ka gane kuwa in kana son sai na alike aikin da zaka yi mara kyau ba zai cutar da kai ba wa bugduhu a in san mummunan aikin da la tanfa'u ma hasana duk kuma aikin da zaka yi to ba zai ma amfani ba wannan shine abin da suke fada wannan ya zo kitabul fada'il a shafi na 95 fi ba'd al fada'il al imam ali kashf al gumma fi ma'rifat al a'imma mujalladin al shafi na 123 في فضل مناقبه لأبي الحسن علي بن عيسى الإربلي wanda ya rasu jira 693 ka gani wai san sai da na ali kyakkyawan aiki ne daga littafin almofi can su in an ɗakko ga yakin musannafa su shi haka za ka yi ta gani falalar shi'a wace ce wace ce ta shi'a wace tsiya ce ta shi'a wace tsiya ta shi'a haka za ka yi mukwam wancan musannafa ta sa da komin gani a shi nan yawa shi a ba shi na kusan yawa to mukwam gani a ga wannan littafin nasu na babban malamin su ne saduk saduk ya rasu jira 371 da shekara na bai duniya to dubu daya to kaga nan fada'ilu shi'a falalan yan shi'a e to kaji tun daga shafi na 188 قال littafin مصنفات الشيخ الصدوق الاعتقادات الصفات الشيعة فضائل الشيعة شيني مصنفات ناشي صدوق وليدو أنا أبن دي فارة شيني منزلة علي كمنزلة النبي قال شافنا matsayin سيدنا ali kamar matsayin منزل الله yake kage gurin wannan na tabbatar mai karatu zai iya ganin gurin haka matsayin sirina ali daidai ike da matsayin manzan Allah ko kaman zilatin nabi kaman matsayin annabi to to daga nan da aka bude matsayin sirina ali kan matsayin annabi yake ne to haka ya zo ya ci gaba da kawowa a shi'a asibatun nasi kadaman alasara yan shi'a su suka fi kowa tabbatuwa wajen daga dare kan sarati kaga gurin shi kuma a wannan littafin nasu abin sannan a shi'a lahumul aman amdu wal aman yan shi'a su suke da aminci duniya da lahira al'amnu ba zaman lafiya ba wal aman sannan a shi'a a alaminin mala'ikati martabata ba shi nan dan shi a san mafi malayo ka ba shi ai sai ranar lahadi nan sake tashin kura dan shi a san fi malayo a gani sannan gashi a shi alama na binin bin nuri in shi a sana kan wani haske mun bari nasu Latu tu'azzabu shi'a li wilayatihim al-a'imma babu wani ɗan shi'a da za a mai azaba gobe alkiyama saboda jibinta da yadda da wannan wulayanci a sha littafin sadu wannan fa yana cikin falalarsa fa falala ta ƙarya wa ɗan shi'a saboda bai da kunya wai shi zai ce an kawo karya addini ya kalli tsabin sahabban annabi ya ce musu maƙaryata eh? sannan gashi nan raf'ul qalama an shi'a an dauke alqalami daga dan shi'a duk abin da kaga dama yi ba za a rubuta ba wanda wannan ta qur'ani in ko an dauke muku alqalami ko dai kun zama mahaukata gashi nan yawa ko kun koma kananan yara ba an ce rufe alƙalami an salafin ba mahaukati kana mai bacci kana to ba mu sani ba wanne kuke daga ciki ka gani ka gani saboda ikariyan Allah a shi'atu shuhada a shi'atu shuhada'un alal nas su za su ba da shaida ga mutane ranar alkiyama in shi'a ka kusan ba za a yi ba shaida arziki ba kuwa a duniya ma dan shi'a zo ba da shaida kanka lashe nan Allah yana jin kunyar matasan yan shi'a yana karrama su kai sannan yana jin kunyan dattijan cikin su Allahu yukrimu shababa shi'a wa yastahi min qubuli shi nan a littafin sa ka gani sannan kuma a cikin wannan littafin nasu shi nan babi babi akan falalar shi'a zamu ji shi da suke magana an kawo an yi ƙarya zamu zo mu kawo masa ‘yan shi'a su ne suke da farin fuska saboda ambatan Allah. A shi'i ya abu Allah a ƙa'imin wuta ɗan shi'a ko yana zaune sabota ma Allah ya ce. Eh, malakul Mau, mala'ikan mutuwa wa shafaka tuhu da tausayin da yake da shi eh, a lashi a kan kowane shi'a. A shi'a su yi wa malkiyama, ‘yan shi'a gobe alƙiyama. ya kurdu shi min kabarihi wa wajuhu kalbada dan shi a zai fito daga kabarinsa fuskarsa kamar wata ala wai wai wai wanda yake da wannan aqida a wannan littattafai shi wai har yanzu ya kalli sahabbai ce ƙarya take wai yana neman abu ma wai sai an kame dalili wai sahabbai ne suka zo da bid'a a a cikin الشيعة للجنة والجنة لهم إن شيعة الجنة أكيس الجنة تاسو diyaru shi aljannatu wa quburuhum jannatu gidajen yin shi aljanna gidajen kudin shi almayyitu min shi'a bi manzilati shi'i matacce cikin yan shi'a ko aina ya mutu ko yana matsayin shi tukbalu a amalu shi'a wa yughfaru lahu ana karban aikin yan shi'a ana musu gafara dan shi'a da mai kinsu ashi'i ya akulu wa yalbasu halal duk dan shi'a yana cin halal yake shanya ashi'i la yara nar dan shi'a ba zai ga wuta ba gobe a kiyama ashirin a cikin wannan littafin nasu wannan fa a littafi ɗaya fa kenan ba ka gani kuma wanda yake da wannan aƙida wai shi zai yana zagin sahabbai yana cewa sahabbai makareta mu zuba kai ta bakin kalala a buga mana dan iyayenka ka <coughs> to me yake cewa wa annahu qala ya faɗa yake cewa wa hashahu law istama'at al khala'iq da halittu za su taru ala hubbi ali bin abi talib akan san ali bin abi talib ma khalaqa Allah ta'ala an-nar da Allah ta zai halittu ta ba inda halittun duniya na a tare a koma kan sun sai na alkawai to Allah ma halittar wutar da ya fata wannan ya zo cikin kitabul fada'il shafi na nawa dari da goma fi fada'il fi ba'd fada'il imam ali sannan wa qala wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala yace wa hasha wannan fa suna fadacce wai annabi ne yace ma min abdin wala amatin babu wani bawa namiji ko mace ya mutu zai mutu wa fi qalbihi misal habatin min khardalin min hubbi ali a cikin zuciyarsa akwai san sai na alƙula misala zarra ne illa adkhalahu Allahu aljannata fa sai Allah ya shigar da shi ya shigar da shi aljanna kenan kaga wanda suke ta dora maki aljanna ai bai ka ce ba suna ba sa san aljanna ko wata fuska ko zai wannan ya zo cikin al'amal na tusi a shafi na 330 a mujalladi na shafi na 100 hadisi na ɗari da bakwai al-hadi ashara bisharatul mustafa 361 hadisi na 46 aljizu usabi kashful gumma mujalladi na biyu 223 faslun fi zikiri manaƙibin shatta wa a hadisa mutafarrika ana haka kawo wannan waftarwa suka sake kirkirar karya suka ce layi da kulul jannata illa man a haffan ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya so sai na ali min al-awwalin wal akhirin a cikin mutanen farko ko da baka san sai na ali ba to dole ka so shi kafin ka shiga aljanna wala yadkhulu an-nar illa man abgadahu min al-awwalin wal akhirin duk wanda kaga ya ki ya shiga wuta daga mutanen farko to in sai na ali ne yasa suka shiga wuta bal wa man ahabba shi'a faqat wa in lam yaqul bidinihim wanda ya so in shi'a kawai ko bai yadda da addinin da suke kai ba ta khalil jannata zai shiga aljanna waftaro suka kirkiri karya ala abi abdullahi annahu qala yati man ahabbakum ala ma antum alayhi duk wanda ya so ku ku yan shi kan abin da kuke kai da khalil jannata wa in lam yaqul kama taquluna zai shiga aljanna ko da bai faɗi irin abin da kuke faɗa wannan ya zo cikin wancan la yadkhulu aljannata hu cikin ilalul shara'i mujalladi na ɗaya shafi na 162 hadisi na ɗaya babi na 130 al'illatu allati min ajaliha sara ali bin abi talib dalilin da saboda shine sai da na ali ya zamanto qasimul lahi bainal jannati wan shine mai raban nan na Allah tsakanin aljanna da wuta muktasaru basairid darajati muktasar na basairid darajati shafi na wato a hadisi na 576 ta cin matu ma ta ƙaddama min a hadisi zar da biharin anwar mujalladi na 39 shafi na 195 hadisi na babu annahu alaihi musulam annahu alaihi salam kasimul jannatu wanna wa jawabin sarati da kuma tsallake sarati sai gashi shi kuma na biyar ɗinan furu ulkazi a nan yake mujalladi na takwas hadisi shafi na dubu biyu da tamanin da tara hadisi na ya danganci bugun da ya amfani da shi kitabun rauda agatun da ya kawo mujalladi na biyar to asali rauda din ya kamata in ka samu mai bugu mujalladi takwas ya kamata ya zama yana ƙarshe ne usulul kafin sun masa bugu daban-daban ne kamar yadda bukari za ka samu nutsofinki suna da yawa to kitabun rauda kaga sannan hadisi na 367 kitabun rauda ta hazibul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na 310 hadisi na 181 kitabun tsahara babu talqinin al-muhtadarina to da haka sai yake cewa at aliku. qala ta'ala Allah ya ce laysa bi yau. ba wai da wannan gurace guracen bane al'umman musulmi Allah ya fara kallon wala amani ahlul kitabi ko gurace guracen ahlul kitabi da suka ce wai lan da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce tilka amani wannan kai gurin su ne kai amma da kuka ce aljanna ta ku ce ku kadai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalili mana Allah kawai sai ya ce man ya amal su an yi zabi duk wanda ya yi mummunan aiki ba ruwan Allah da kai dan wani ne ko kana da alaka da wani aka je lahira danna ka wuta zai wala yajid lahu min dunillahi waliyin wala nasira kuma ba za ka taɓa samun wani wanda ba Allah ba wanda zai kawo maka ainihin wato agaji ko gudunmawa sannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa man amal mithqala zarratan zarratin duk mutumin da ya aikata aiki wayar zarra na alheri khairan to yarahu zai ganshi tun daga duniya ko kuwa ba sai alayara za ta fara aiki shi sa za ka ga ko an ne ne in yana kyakkyawan aiki a duniya Allah ya tattoshe masa wasu abubuwa sai dai an je lahira can abin da ya na aiki Allah ya lalata shi wa man ya amal mithqala zarratin wanda ya aikata aiki bayan zarra na sharrin shi da yara zai gan shi wa asqatul imana billahi suka kayar da imani da Allah wa bi rasulihi da manzansa وجميع العقائد الدينية دكا أكيدون مسلمتي ولم يبقوا في شريعة الإسلام في اعتقادهم با ونأوا ولم يب ولم واتو ولم يبقوا ولم يبقوا بس أينهم واتو دوانا أبو باق ولم يبقوا بس دوانا أبو باق في شريعة الإسلام أتكن شرع المسلمين في اعتقادهم أتكن أكيدنسو bai da hubba amiril mu'minin in ba san sai aka dawo san Allah ma bai kai san sai na ali wa ma zambul ladina lam ya'rifu min al-umam as-sabiqa to menene zunubin wanda ba su san shi ba cikin al'ummar da ta gabata ne <coughs> laifin su a wannan zamanin ma da zaka koma zuwa ga Allah labarin annabi sakon da ya zo da shi bai same ka ba ka shiga cikin waɗanda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ka gani wa idza kanat as-sayyi'at a ba halin fatara ba a wannan zamanin in an ce maka yanzu a wannan zamanin akwai mutanen da ba su da labarin kowane addini za ka yi mamaki to akwai ana samu ma al'umma ce tana rayuwa a wani yanki cikin duniyar nan amma yanzu ba ta da labarin kowane annabi tare da takaddum din da duniya take da shi da waye da waye da waye وإذا كانت السيئات دنيا زمن تومو مونا أكي لا تضر ما أحب علي باتا توتر واتا على دخن علي فلا حاجة إلى ما حديهم المعصوم فيبا بقات المعدي وأن سك في معصوميني الذي هو لطف في وأن شي توصييني في التكليف وجن أبن الله يكلفا وباري فإنه للي إذا لم يوجد إنما tujibu sayyi'atu wa ma'asi in ba a same shi ba ai ana samun mummunan aiki da sabo fa idan kana hubbu aliyin kafiyan idan san na ali ya isu fa sawa'an wujida al-imam aw lam yujid an samu imami ko ba a same shi ba walau kana al-amru kama yazumuna lama ursilat ar-rusul kuma inda al'amarin yadda suka faɗa haka ki ai bai buƙatar ma Allah ya koma na manzani. wa unzilatil kutub bai buƙata a saukar da littattafai wa shurri'ati shara'i bai bukata a shar'anta shari'u inda sun sai na alif kadai ya isa ba bukatar wani abu a addini da shi ta bai bukata Allah ya ta saukar da littafin makaryatan banza malam eh ka gani wala alaina nuna cewa lokaci yayi a za mu yi kokari mu ci burki a nan wajen wa bi hadal qadir kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh